Demokradiyya a yau. Cikin shirin majalisun tarayyar Najeriya suna aiki da lauyoyi gabanin su ɗauki mataki? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Yama masu sauran masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Bayan jinkiri na kusan watanni shida daga ƙarshe sai ta yi yau Laraba Majalisar Dattijan Najeriya da ta wakilai za su amince da kasafin kuɗi na wannan shekara. Shugaban kwamitin yada labarai a Majalisar Dattijan Najeriya Senata Sabi Abdullahi Aliyu shi ne tabbatar mana da haka. Ya haza laifin jinkirin kan ɓangaren zuwa domin gazawar jami'anta su bayyana kan lokaci domin yi musu bayani kan kasafin kuɗin bara da kuma na bana. Da muka koma kan ayyukan majalisar na tambaye shi ko dakatar da 'yan majalisa da suke yana kan ƙa'ida? To, a kai tambaya ko a na fahimta daidai ne. Lallai tabbas a na fahimta daidai ne majalisa ta hukunta kanta da kanta. E. Wannan kuma ba sabon tsari ba ne, saboda me a kowane tarayya na mutane ko bisa kan sana'a ko zamantakewa dole za a yi maganar da'a kuma a matsayin tabbatar da da'a kundin ƙasa constitution ta najeriya dama ta ce mu ne za mu gabatar da al'amarinmu da kanmu da haka amma kada idan har amma kada ya wanda ke neman amma kada ya sa kada kada ya saba tsarin mulki ko kai mini tambaya a kai mini tambaya bari in gama ba da bayani na to tambayar da kai mini nake baka bayani kuma bisa kundin kasa abinda wannan dokan ta faɗa mu ne za mu tabbatar mu aminta ko mu amince da yadda za mu tabbatar da ayyukanmu bisa ne, bisa tabbatar da cewa ita zauren majalisa ta tsaya da darajanta ta samu kimanta ba tare da wani ya zo ya ɗauki abubuwa ko ya yi abubuwa wanda zai kawo ma ita wannan watan majalisar kaskanci ba to saboda haka wannan magana ne kuma da yake tana kotu an ba da shari'a a bisa bayanin da na samu yau din nan tabbas an gaya mini cewa majalisa ta ɗaukaka kara bisa kan abin da aka hukunta amma tun da mu masu bin ka'ida ne kuma masu bin da'a ne muna bin doka bisa abin da lauyoyi suka faɗa shi wanda aka ce ya koma zai koma har idan sai doka ta faɗi wani abu ba muka saki wannan press release akan haka wannan kana maganar Omo Agege Senator Omo Agege kenan kake magana ko kuma dai kana maganar Aliyu Dume nan magana Aliyu Dume ai wannan ta riga ta wuce eh, Senator Sabi eh, ta riga ta wuce Eh, Sanata Sabi tambayar da zan maka nan game da shi Omo a gege. Kuna nufin cewa in kun yi abu ba wani ba, dole ne kawai sai abin da kuka faɗan nan shine shine tabbas zai yi aiki mutum ba zai samu sabanin ra'ayi da abin da matsayi da majalisa ta ɗauka ba? ba haka bane. Maganan ba haka yake ba. Eh, to wannan al'amarin ba haka yake ba. To kowane dan majalisa yana da iki ina zuwa mana ina ina zuwa. Kowane majalisa dan majalisa yana da incin ya bayyana ra'ayinsa kuma ba mu taɓa hana wani ya bayyana ra'ayinsa ba sai ali indume abu ɗaya ne wannan abin da ya kawo haka ana cikin wani al'amarin ya tashi ya yi nadama ya ce majalisa ta yi haƙuri saboda ya yi ƙarya a bisa kan majalisa ya ce kaza kuma ba haka ba ne tun da ya yi ni na san a wannan lokacin majalisa ta amince da bayanansa kuma aka ce kwamitin da ta je ta yi aiki tun da ta riga ta fara ta gama aikin ta dawo da shi an albashi a aji wannan magana da ya zo wurin majalisa a wurin wannan kwamitin sai ya ce shi ba zai bayani ba saboda ya kai majalisa kotu kai majalisa kotu din ya kawo yan majalisa suka husata suka ce su dole sai su ɗauki mataki a kansa ba inda za ka yi ga yadda ake tattance al'amari ba gama ba kuma ka ɗauki majalisa ka kai ta kotu abin da ya kawo haka kenan to honorable za a hukunta shi to honorable senator ya je kotu eh ko ba ba eh honorable senator don don na kai majalisa kotu wannan sai su ce a sai a dauki mataki a kaina ban gamsu da abin da kuka yi ba na kai ku kotu eh, a tsarin demokradiyya abin da majalisa ta faɗa kenan eh, aito eh, tsakani da Allah in dai har ta san maganar demokradiyya ne ai ba yau ne muke zantar da al'amari wasu su amince wasu suke ba. ba. Sanata Sabi um, masana shari'a sun ce matakan da kuka ɗauka baki ɗaya da kan Ali Indumi ha zuwa yanzu sun saba wa tsari. akan wannan iya maganan da zan yi kenan akan wannan saboda maganan nan tana kotu. Dokta Sabi, um, menene a fahimtar ka laifin shugaban ƙasa na ɗaukar kuɗi ya sayi jirage? wani wace doka shugaban Najeriya ya taka da ya ɗauki kuɗaɗe ya sayi jirage kafin daga bisani ya gaya muku. Eto, eh a wannan ba zan so mu shiga cikin mene laihi me ba laihi ba. Wannan al'amari shugaban ƙasa ya kawo wasiƙa. Muna cikin demokradiyya ne. Idan ɗan adawa ya tashi ya ga cewa wannan laihi ne, tambayan shi ne ya zama laihi? Ai ra'ayinsa ya faɗa. ƙarshe abinda majalisa za ta zantar shi ne zai nuna ko an yi laihi ko ba a yi laifi ba. Wannan al'amari ce wanda an gabatar da shi kuma mu ba mu hito da wani magana akan wannan ba illa tsokacin da wasu suka yi wanda yake kuma an ba da wannan magana ma kwamiti ta kawo ta tantance ta gaya munu ga yadda maganan nan take. Eh, Dr. Sabi Abdullahi shin kuna da lauyoyi da kuke tuntuɓa waɗanda suke wa majalisa aiki kafin ku ɗauki matsayi game da wani al'amari? Ina son tabbatar maka cewa National Assembly watan eh, ɓangare ce ta gwamnati kuma akwai legal department saboda doka muke zantarwa muna aiki ne bisa kan dokoki kuma duk abin da muke yi muna da lauyoyi ƙwararru wanda su ma sun gogu akan aikin lawyer amma ala kulle hali ina son jama'a su sani kowane lawyer akan kowane magana yana da irin nashi ra'ayi wanda ta zama wajibi da dole a yi aiki da ita shine abin da kotu ta faɗa. Eh, to abin da ake sa na maka wannan tambaya shine lauyoyi wasu abubuwan da kuke daukan wasu na gani inda inda lauyoyi in kuma kuna aiki da lauyoyin da bai ma kamata a ce kun haka ba saboda misali abin da zan baka shine magana kan daukan kuɗi a sai jiragen nan lauyoyi da muka tuntuɓa wadda watakila su ne kamar da kace sun lura cewa muddin ba a zartar da kasafin kuɗi ba daga wata ɗaya zuwa wata shida shugaban ƙasa na da 'yanci ya kashe kuɗi da bai ɗara tsara kasafin kuɗin bara ba sannan ya gaya wa majalisa. To ai yanzu ga maganar kenan da nake gaya maka. Eh. Har yanzu ma ra'ayi ne mutane ke gabatarwa. Majalisa ba ta hito da ra'ayinta akan wannan ba. A amma da yake ina son ka sani. Eh. Bayanin ina zuwa mana. Bayanin da ke ciki ai akwai bukatan cewa mu ga wannan al'amarin ta shiga cikin kundin 2018. Abin faɗa a nan shine a jira mana a gani menene kundin 2018 ta kusa. Sabi Abdullahi kotu ta yanke hukuncin cewa ku biya ah, Ali Indume dukkan kudadensa lokacin da aka dakatar da shi kuma ta ce eh, dakatar da shi da aka yi baya bisa ka'ida. majalisa ta biya shi kuɗinsa ko kuma za ta ɗaukar ƙara kan wannan ma. Da ban da an sa kan wannan yanzu saboda ina jin ma yanzu haka kana magana da ni ba na Abuja. Shin kuma kuna la'akari da cewa idan kuka dakatar da ɗan majalisa kamar misali kai a matsayinka in aka dakatar da kai an hana mutanen maza barka wakilci a majalisa? Ni dai ina son tabbatar maka da wani abu ɗaya. Ni mai da'a ne, ni mai biyayya ne, ni mai hankali ne. Kuma mutane na abin da suka yi la'akari da shi kenan suka tura ni majalisa. ba zan je majalisa in je ina wani faɗan da bai da amfani ga mutane na ba abin da zan yi shine abin da suka aiko ni in zo in yi in na fahimce ka tun kana nufin kai ba su da da'a ba su da biyayya shi yasa suka samu kansu a cikin wannan hali tambaya ta farko kenan in na fahimce ka biyu kuma shin me za ka ce wanda suke cewa kuna aiki tamkar kuna koriya ta arewa ne eh to dama can demokradiyya muke ciki kuma na faɗi ra'ayina wannan ya zama ra'ayina ni ba zan tsaya ina tsokaci a kan wani ba saboda haka ni ban ɗauka kuma mu majalisa ba mu bin ka'ida ba duk abin da za mu yi muna iya gurgudu wurin bin ka'ida Mazaro lokaci ya mana halin nasa muna da sauran tambayoyi da muke so mu yi wa Sanata Sabi Abdullahi musamman batun Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya batun dakatar da kasafin kuɗin ma'aikatarsa da kuma Sanata Dino Malayi. Wannan sai ku bi mu bacinsa zuwa shirye-shiryenmu na gaba idan Allah ya yarda. Yanzu wa madadin Madina Dauda wacce ta taimaka ga wajen haɗa mu da Dr. Aliyu Sabi Abdullahi da Chubahiro Diodone da Solomon Abo su kuma waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.